al bukhari da daban ta ga bangaren tsoron Allah ta ga bangaren harra ta ga bangaren ilimi ta ga bangaren ibada ta ga bangaren gurin duniya a ko'ina imam bukhari malamai sun jinjina mai daga cikin malamai imam ahlus sunna wal jama'a imam ahmad ibn hanbal dai yana daga cikin yana daga cikin malaman imam bukhari ahmad ibn hanbal kuma kun sani ahmad ibn hanbal yana ɗaya daga cikin malaman nan na makarantu guda hudu da muka ambata ne yake ta a kasar khurasan yace kasar khurasan ta samu ba Ba ta samu a'lam bi hadisi rasulullah sallallahu alaihi ba a yi wani ba wanda ya san hadisan manzon Allah sa gwani akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma ba a yi wani mai harda ba kamar Imam Bukhari haka Imam Ahmad ya ce duk da harda Imam Imam Shafi'i da su Abu Hanifa da ake gayawa duk irin har da su amma imam bukhari ya yi fice imam bukhari yana da malamai ɗaiɗaiku ana cewa yana da kusan malami dubu malamai da ya yi karatu a wajensu ɗaya bayan ɗaya duk inda ya je malami sai ruga da gudun zai yana da kusan malami dubu wanda yake nuna mana yadda malamai a da suke ba da ƙoƙari wajen neman ilimi a cikin ƙauyuka ko a birane duk inda suka ji ga wani malami to za su yi su sana su kwace ilimi shi da haka ake kilgawa ana cewa imam bukhari ya yi karatu ya ɗauki ilimi wajen malamai ɗaya bayan ɗaya kusan malami dubu daga cikinsu muka ce akwai imam ahmad ibn daga cikin ɗaliban shi kuma akwai imam muslim wanda za mu ga shi ne ɗaya ɗan wannan imam imam muslim imam bukhari yana da littattafai da yawa da ya rubuta amma littafi da ya shahara shine wanda muftasar inna shi da muke karantawa wannan littafi na shi na sayyid bukhari wanda kowa ya sani ya sani shi da wannan sura wanda kamar shine za mu iya cewa littafi shahararre na imam bukhari amma yana littattafai wanda ba wannan ba gabaki da sayyid bukhari kuma asalin sunan shi ne al-jami'ul musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi wannan shine sunan littafi al-jami'u al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umuri rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi ake ce mai ake ce mai bisoyin shi sahihul bukhari yana daga cikin abras manya manyan littahi sahun gaba limamin littahi a cikin al'amari na hadisai wanda littahi ne wanda ya tattara abubuwa da dama imam bukhari ya rubuta shi a cikin shekara goma sha shida ya rubuta wani littahi na aljami'u aljami'u al-musnad sahih imam bukhari ya rubuta a cikin shekara goma sha shidda kuma sai da ya tattara hadisi dubu shidda situmi'a dubu ɗari shidda dubu ɗari shidda sai da ya tattara hadisi dubu ɗari shidda a cikinsu ne ya hudo hadisi na ya hudo lana littafi na shi kaga ashe ba karamin aiki ba imam bukhari ya yi a cikin wannan littafi na shi sai dan uwan ɗan shi ne imam muslim shi kuma ana mai take da muslim ibn hajjaj ko imam muslim ibn hajjaj ibn muslim al-qushairi an-nisabu wannan shine malami guda ɗaya kuma ɗalibi ne ga imam al-bukhari wanda shi ma ya yi rubutu littafin hadisi wanda ya ja sahihu muslim wanda wannan littafi hakika shi ma shine sahu littafi na sahu na biyu daga cikin littattafai ingantattu kamar yadda za mu zo mu gani a ƙarshe kamar yadda malam ya gaya shi ma ya buddo shi a cikin littafi hadisai dubu ɗari uku sai da hada hadisi dubu ɗari uku tukun ya kiyaye ya kiyaye ya hudu wannan hadisan kenan yana da littafin sayu muslim yana ɗauke da hadisi dubu uku a cikin dubu ɗari uku ne ya kiyaye ya kiyaye ya hudu hadisi dubu uku bigari mukarrara akwai hadisai waɗanda suka baibaitu kaga aiki yayi babba shi ma ya kokari wajen kiyaye cewa ba za su sayo ba a cikin littattafansu wa'annan littattafai guda biyu sai hadisai waɗanda suke ingantattu su yi amfani da misulanci da farko dai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da su sannan haka da bincike wanda yake na ƙarshe don haka nan ma malamai suke cewa kuma Allah ya datar da su akan haka cikin abin da suka yi niyyar kamar imam bukhari da wuya baka baya yiwuwa malamai an yi ta yi an buga an buga kun ga dai yau shekara dawa yau shekara al'alal akal dubu da ɗari biyu ko dubu da ɗari biyu an buga an buga an gani babu hadisi da ifi a cikin littafi kaga duk wanda kaga yana suka a kan wannan littattafan musamman a irin wannan lokacin da kawai mutum ne wanda alama na lalacewa dusu ya shi ta bayyana shi yasa malamai dukkan wani musulmi na kwarai ya da wannan littattafan da kajin ji hadisi an ce ma wa bukhari da musulmi ka ji zuciya ka ne ya gunta ka samu nutsuwa duk da imam bukhari sun maka aiki duk abin da kake bukata su ma da kajin an ce imam rawahul bukhari musulmi musamman a cikin littattafai guda biyu tabbas suna da wasu littattafan wani a cikin wancan littattafan za a iya samun hadisi wanda bai inganta ba za a iya samu amma a cikin wa'azan littattafan nasu babu hadisi wanda bai inganta ba gara gara cikin sahihu muslim ana bayani akan wasu hadisai waɗanda su ma ba irin wancan rishi ingantuwan ba wancan da kake ba kenan kaga wa'annan malamai sun zancanci a musu kirari da shugabannin masu hadisi duk wani wanda ya biyo bayan su to wannan su ne shugabanni su ne limammai su ne abin kokoyo kuma duk wanda ya bar hanyar su wallahi inda al'amarin hadisi ne kawai shirme yake kamar yadda aka samu kusa kusan da a najeriya an samu wani wanda wai shi imam bukhari da Muslim ya ci gyara da ka gani kawai san shirme yake ya ɗauko wani hadisi ya ce ƙarya ne ana nan ana nan shi da kanshi ya ƙarya ta kanshi dan abun haka yake kuma wai abin da su ba su raida ba shine ya za a yi a ce aikin wani a ce wai ya cika aikin mutum a ce wai ba za a samu kuskure ba abinda kuma suka mance yanzu shi ne muna amfani ka da abubuwa da dama waɗanda mun da ba samu su ne yanzu lissafi za mu sai mu ce mu ɗauko kwakwale tuko ku ɗauko kalkulatin sai mu danna idan ta ba mu yawan ce ba mu rai da ba ya za mu ba mu ce ba mu rai da ba idan ka ɗan su ɗau nan lissafi yin kwakwale ta ta ka bacca yi inda kalkulatin sun tana da ka buga ka ce mata kalkulatin kaza da kaza idan aka ba kaza da wahai ta ce ma kaza zai baka ya ce yawwa gashin na buga ma na gani haka da ko ba haka ba idan kai lissahi na kai kaga bai yi ba idan ka buga shi da calculator ka yi yawa ina son lissahi na yana da matsala kare ne da calculator su bata bata me yasa ai calculator mutum ya yi ta to ya yi amfani ne da wani yanayi wanda ya sa ya kare ta da bata wani kuskure a harkar lissahi to haka imamul bukhari sun yi ya yi amfani da irin wannan yanayin da kare da shi a bangaren calculator haka ya yi amfani da irin wannan ko fiye da shi ma da shi ya hada da addu'a ba calculatus bai hada da addu'a ba ya yi amfani da fiye da wannan yanayi domin rubuta wannan littafi nashi don haka na littafi nashi ya zama ƙarshe a cikin littattafai da dan littattafai da wani ɗan mace rubuta idan muka ce ɗan mace duk wani littafi da wani ya rubuta ka san ko banda alƙur'ani ba wani littafi ba ta rubutu ne da wani ko to babu wani littattafai ingatattu kamar sayo bukhari da sayo muslim duk wani inganci idan ana bayani sai ka ɗauki wa'annan littattafa za ka kawo wani littafi kenan ga ashe littattafai ne wanda ya kamata malami sun shi ɗaliban ilimi da malamai ya kamata mu rike su hannu biyu kada mu yi wasa da su littafi ne wanda kana karanta kana da kana da tabbacin abin da kai karanta nan ba ƙarya bane ba amma sauran littattafa ba ka da wannan tabbacin duk wani labari da karanta baka da tabbacin sai idan ya tabbatar ma ka samu tabbacin cewa ya tabbata ko bai tabbata ba amma su wa'annan idan kana yin su to kana da tabbacin cewa wannan abin da kake karanta ya tabbata wannan su ne hadisai ko littattafai guda biyu wanda ya ce a sakul kutubil musanna su ne a cikin a cikin shi littattafai da aka rubuta wa'annan su ne littattafai mafi ingantuwa a cikin littafi mafi ingantuwa su ne wa'annan littattafai kai tsaye za mu je alhadithu thani za mu karanta shi ko tarjama mu samu kafin mu shiga cikin bayanai da yake cikin karkashin wannan hadisi wannan hadisi shi ma hadisi ne na abinul umini na umar allah ya kara masa yarda hadisi ne wanda asali shi ya zo daga tariq na wanda bisan shi abdullah ibn barid ibn yahya ibn ya'mar yake cewa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun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 وأن ترى الحفاة العراة العالة بآع الشاعي يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر ثم قال يا عمر ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل وكما فإنه jibril atakum yuallimukum dinakum rawahu muslim الحديث الثاني حديث نبي عن عمر بن الخطاب ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايضا الله قال مسر كما كنا ده عمر كما الله قال مسر ان حديث نمر كده عمر ne shi ma wanda daga Umar yace bainama nahnu julusun yace tsakanin zama da muke yi irin zama da muke inda rasulullahi sallallahu a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin irin zama da muke a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa su zamna wajen manzo Allah sallallahu alaihi to a irin wannan zama da muke yi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta yaumi a wata rana kuma dai a irin zama da muke wata rana muna zamne in kwatsam shine in kwatsam eh? kai tsaye kai tsaye istala alaina rajulu kai tsaye kwatsam sai ga wani mutum ya bullo muna istala alaina sai ga wani mutum ne ya bullo muna rajulu wani mutum ba san shi ba na kira ne shadidu bayadi siyabi wannan mutunan ga shi nan da sufafi shadid suna da tsananin albayas fari fari ne ko fari مين الإمام؟ ها؟ farikal fari ne ya cika fari sosai shadidu sawadi sha'ar gashin shi kuma baki ne dut eh baki ne kirin baki ne ya tija sosai ma'ana tufafi fari kal kan kuma baki irin ma'ana ya yi baki sosai layura alaihi atharu safa a jikin shi idan ka duba ba ka ga alama mai gulaguro haka idan mutum ya hutu da gulaguro musamman a zamanin da ba jirgi da ba da mota ba kaga mutum in ya hutu za a fahimta za a gane shi ko kafa ta yi ne furno furno jikin nashi ma da ƙura alamar gajiya a jikin shi to shi kuma mun kalle shi ba mu gani ba wala ya arifuhu minna ahadu kuma a cikin mu ba wanda ya san shi balle a ce dan gari ne ku bai da alama na matafi sannan kuma a cikin mu ba wanda ya san shi balle a ce dan bulaguro ne kaga wannan yana daukar hankali da yanzu a masallaci ne wani zai shigo mu ga ya saba da yanayin kuma ba wanda ya san shi kaga kowa zai kalle shi ko ya ce kallo ya koma sama mine ne ya ki cewa kallo ya koma sama shago ya ɗauki za a kwa kallo kaga shago na aljani suka koma kallon shi suna kallo hatta jalasa har sai da ya zo ya zamna ilan nabi sallallahu alaihi a inda manzon Allah yake fa da rukubataihi ila rukubataihi sai ya dingina gwiwoyin shi kusa da gwiwoyin manzo Allah sallallahu wa wada'a kaffaini ala fakhidaihi ya dauki tafukan hannaye ya dora saman cinyar shi yi zama na ladabi irin kaman zaman sallah haka ya dora tafukan shi ya nutsu kaga akwai ya ƙara ɗaukan hankalinsu ya matso jikin manzon Allah sallallahu ya yi zama da ladabi ya ɗora hannaye a saman cinyoyinsa wa ƙala yana buɗe baki ya ce ya muhammadu kai sai ka ɗauka hankali ya ce wa manzon Allah ya muhammadu abinda ba sa gaya abinda suka san wanda suke zuwa daga ƙauye suke zuwa ce ma ya muhammadu Allah ya ke ta la alulu a an rasuli da gai Allah ya ce ku bar mai da irin yadda ake kiran manzon Allah kamar yadda kuke kiran junanku ba ƙauye idan ya zo daga bakin kwana ce ya Muhammad muna jiran ka ka hujo kaga wani ayirin kiran lega ne tsakanin ku kuma kanku amma manzo Allah ya yi karin haka ba a ma manzo Allah ya yi wani kiran da ladabi Sun zo ce ya rasulullah shi kuma yana buɗe geta ya muhammad ita ka ya muhammad akhbirni anil islam ka bani labarin musulunci menene musulunci qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mai al islam musulunci an da Allah ila Allah ka shaida babu abin wata ba sa ta sai Allah wa anna Muhammadu rasulullah kuma ka shaida Muhammadu ma'aikin Allah wa tuqima as-sala ka tsaya da sallah wa tu'ti az-zaka ka da zakka wa tasuma ramadan ka azumci watan ramadan wa tahujja al-baita ka ziyarci ɗakin nan na Allah in istata ilayhi sabila idan ka samu iko wannan rukunin musulunci ko qala sai ya ce sadaka ta kai gaskiya yana ta kamun kayan mamaki kai kai tambaya kuma aka baka lalai ce eh nan ka samu yana ya zama ba mai tambaya neman sani mai tambaya ne kamar na jarrabawa to kuma da ce fa ajibu na da sai kuma kalle ya ƙara komawa har kai muka shiga mamaki wannan bawan Allah shi ke tambaya kuma shi ke gaskanta in ya tambaya in manzo Allah ya bashi labari ya ce kayan gaskiya qala sai ya ce fa akhbirni an al-iman kamar labari akan imani masala ce mai an tumina billah shine kai imani da Allah wa mala'ikati kai imani da mala'ikun Allah wa kutubi da littattafansa wa rusulihi kai imani da manzannin Allah wal yawmil akhir kai imani da ranar karshe wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri kai imani da qadara ta alkhairi ce ko ta shafi ne ce sadaka da nan kai gaskiya alif akhbirni an al-ihsan yace to ka ba labari me ake cewa kyautatawa masala yace mai an ta'budu Allah shine ka bautawa Allah ka annaka tara kaman kana ganin Allah ka tsaya ka bauta Allah kaman kana ganin Allah fa in lam takun tara ko da kai dama baka ganin Allah fa innahu yaraka shi Allah yana ganin ka qala sadaqta ce kai gaske qala fa akhbirni an sa'a yace ka ban labari yaushe ne su kiyama za ta tashi kaza Allah ta kiyama mal mas'ulu anha bi alamin sa'i wanda ake tambaya wanda yake tambayan bai sani ba ma'ana da ni da ka duba mu ba mala'ika bai sani ba manzon Allah bai sani ba ya sani kenan ashe duk waɗanda suke ce dai milsan kankara za a yi kiyama ita ce suka shirya ƙarya ne ba wanda ya san yaushe kiyama a ta tunda manzon Allah bai sani ba mala'ika bai sani ba a karɓar can. da ce mana aka debil ma za a yi kiyama ashe da diya wasa kaga da debil aka yi ai diya wasa da ce aka debil za a yi kiyama debil an sankan eh yanzu da aka zo debil da aka yi sankan ya zara shekara 26 da suka ci ƙarya ne ba wanda ya sanya shi tashi kiyama ya sa lokacin sa za mu zo mu gani a gaba insha Allah cikin shan. sai ce to fa akhbirni an amarati amarati ka ban labari akan alamomi da za a gane kiyama ta kusa qala sai manzo Allah ce an talid al amatu rabbaka daga cikin alamomi shine baiwa ta aihuwar gidanta wa an tara al kuma za ka ga waɗannan marasa takalmi al'urrata masu yawo ba tufafi al'ala talakawa ya a sha masu tsuwanan kiyon kankanan dabbobi da tsawalu na filkuniya su ma sun waye sun dawo gidaje suna ta gasan gina manya-manyan gidaje ta 'yan kauye sun dawo suna gasan gina manya-manyan gidaje alamar kiyama ta kusa iji manzo Allah sallallahu alaihi sun man talaka da ya ida bayanin sai tashi ya tafi sai da ya shi ya da tambaya ya tafi falabisa maliyan aka ɗan jima kaɗan da tafiyarsa ko manzon Allah ya ɗan jima ya kiski ya shiru bai ce komi ba Umar ya ce sun maƙala ne sai ya ce mini ya Umar ya Umar a tadari mani sa'il ko ka ga san waye wanda ya tambayan nan wani ce kultu Allah wa rasuluhu ala na ce ka Allah da ma'aikin shi kuka sani wala ban sani ba sai manzo Allah ce fa inna hadha jibril ko fa innahu jibril manzo Allah ce kaga wannan jibril ne ba jibril ne atakum yuallimukum dinakum ya zo ne domin ya karantar da ku addini. jibril ne ya zo ya koya muku addinin wannan abin da ya gaya addini ne za mu zo mu karanta rawa musulmi kun zo ne ƙarshen hadisi shine wasu malamai su rinka ƙarya su wai da wani yazo ya ce kada a babu raira ne wannan hidir ne wannan kasa ne kun gane wanda ya hutar nan ya ce ba gane ai a babu raira ko mutum ya tsaya ma karya wai dan manzon Allah ya ce fa hu jibril to shi ma yana ga irin mala'iku yana ga wani Allah ya rahama da asiri insha Allah da sai mu daga ba kidan za mu tashi akan sharhi na wannan hadisi Allah ya gina mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala wa ala ali Muhammad kama wa barakta wa